tun dai harin da wasu 'yan kunar bakin wake suka kai a garuruwan gombe da kuma kano ne ma ake ci gaba da samun 'yan kunar bakin wake mata lamarin da ke neman komawa sabon salo da masu tada kirba ke amfani da shi wanda kan jawo asarar rayuka da kuma dukiya wanda aka waɗanda ba su je ba su gani ba su abin ya fi shafa. They power, we know will succumb them. We will surely defeat them. by God's power. Yanzu haka 'yan Najeriya musamman ma mata na fa nuna takaicinsu ne kan yadda ake amfani da 'yan wasu mata wajen kai hare-haren ƙunar bakin wake. matan na fatakaicin wannan sabon salo da aka fito da shi wanda a ce wasu bai kamata a ce mata na shiga wani mummunar ɗabi'ar ba kasance wasu masu tausayi da jin ƙai malama binta garba da jummai musa na maganin akwai abin dubawa game da wannan sabon salo ba wahalin da mace ba ta ji ba din ma yanzu gaba ɗaya mata ne ake amfani da su mu mata mu muke ɗaukan ciki tun wata ɗaya ta tara to a wata tara nan fi sabila akwai wahalan da mace bata ji ba ne ba wahalan da mace bata ji ba kuma a hakan ka ce wai ka ɗauki bun ka je kana halaka ƴaƴan mutane ba daɗi a baka kuɗi ka je ka yi shahada kuɗin bai amfani ka bai amfani ka ba an baka kuɗi ka zo ka rasu ko kuma ka je ka halakar da kanka me ka samu babu ya dawo ka halakar da kanka banza kenan kai ba duniyan ba kai ba lahiran ba ka wahalar da kanka banza ka koma lahira baka tare da komai ba abin takaici ne da bakin ciki yadda ake amfani da mata ake daura musu bumabumai ko da yake yanayi ne wanda yanzu ake ina gani ina kamar wanda ake sata su ne ake amfani da su ta wannan harka ma'ana maybe a basu wani wasu kuɗi gashi na kuɗi su mata ya kamata su kasance masu tausayi su ne su suka san wahalan yara wajen ɗaukan ciki da renon su. ya kamata a ce wannan abu mu mata mu kasance masu tausayi ne bai kamata ana amfani da mu ta wannan fannin ba. Masana dai na ganin cewa ana yin amfani da matan ne domin ganin ba a cika tsarora matakan bincike a kansu ba saboda girmama su da ake da dogaro da cewar ba sa son ta tarzoma yayin da wasu masanan ma ke danganta lamarin da zalunci da kuma rashin shugabanci na gari sai dai kuma ga wasu masanan irin su komando Abubakar Sadiq wani tsohon soja mai murabus na maganin dole a haɗa hannu wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro na 'yan bindiga masu tada ya baya da wasu lokutan kan ɗauki alhakin tashin bama-bamai. wannan shi yadda matsayin tsaro ya tabarbare a hanyar da kake magana za a iya magani amma ba da sauri yadda jama'a suke tsammani ba kuma shi wannan yakin sunkuru ne yakin sunkuru kuma wani yaki ne wanne sabon abu ne a nan kasan da muna ji shi can wajen kasan china yan gurguzu da mai yanzu su shigo nan makamai kam su wani su suna barna suna da makamai kuma in an duba sosai an san inda makamai nan suka fito fito daga can wajen irin caji nan da siris libya din kuma makamai ne masu karfi wanda ana sa su a mota abin muke faɗa mobile firepower suna buya a cikin sunkuru su fito yaki makaman su ba su karfin na najeriya ba abin da su karfi mu karfi suna yi shine wannan da muke ce mashi a yaki element of surprise suna ɗaukar mu ba surprise ne su fito ba idan aka zata ba tun da yake su ba kayan soja suke sa ba na ɓacewa cikin mutane shigo su yi wannan barna in ka ga su wayannan mutanen ba aljanu ba ne masu za su yi barnan nan kafin su baro daga inda suke su shigo su je inda za su yi barna suna shigowa ta cikin mutane mutane kuma ya kamata su san a garinsu a unguwansu wane ne ba ko wane ba bako ba suna ganin irin wannan abun ya kamata su je su samu masu tsaro su gaya musu an dai tufakin cewar ba ma fara amfani da mata wajen kai harin kunar bakin wake ba a najeriya sai da aka yi watanni biyu da sace yan matan sakandaren chibok lamarin da wasu ke zargin cewa mai yiwuwa ana amfani da waɗannan yan mata ne don kai hare-haren ko da yake masana irin su dr bawa abdullahi na maganin dai akwai abun dubawa a nan Eh, eh, ba zai yiwu ba dalilin da ba zai yiwu ba kuwa shine su waɗannan 'yan mata an kama su kuma sun san irin yanayin yadda ya kai aka kama su makaranta aka fitar da su aka zo aka eh, kai su inda aka kai kuma kafin nan sun san akwai sunan waɗannan 'yan boko haram amma yaran da za a yi amfani da su idan muka yi la'akari da abubuwan da bincike ke nuna mana ƙananan yara ne kusan duka wadda aka same su mata da suke wannan ba wadda suka kai shekaru na waɗannan 'yan mata da aka ɗauka daga cibok wadda shekarun su ya tashi daga sha bakwai zuwa sha takwas wadda suke so su gama makaranta suna gwadawa na ƙarshe zai iya yiwa mu muna da sanatayen cewa kafin a kama 'yan matan cibok akwai lokuta da yawa an kakkamu mata da kuma yara mata akalla a kasar abin da yake hannunsu a yanzu ya kai sama da ɗari biyar banda wannan guda ɗari biyu da saba'in da shida na wadda aka yi a rana ɗaya to zai iya yiwa ƙanana daga cikin waɗancan za a iya amfani da su na farko na biyu sauran mutane da suka ɗebe su da 'ya'yansu su ma yaran wadda ba su yi wayo ba har yanzu watakila da wadda suka kai shekara goma sha uku yanzu suna wajen sha takwas kenan a gunsu wadda kuma suka kai shekara goma sha biyar da aka ɗauka yanzu sun kai ah, waɗansu shekaru wadda suka kai inda aka kai so kaga waɗannan su ne za a iya amfani da su kashi na uku za su iya amfani ma da 'ya'yansu sabili da su ma hankalinsu ya riga ya fita daga irin tunani irin na sauran jama'a da aka faɗa to duk abin da suka yarda da shi iyalansu ma sun yadda da shi za su iya amfani da waɗannan za su kuma ɗauka kamar shahada ce. Ibrahim Abdullaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Soke tarkata yaran mu da makamai suna ta tsaran junansu. Inda alamar adalci to mai zai hana su cakuɗa 'ya'yansu. Kayan maye suka basuwa su hau gidan mutum su faɗa shi da tsara'i. Eh.